Abuja da ke zama hedikwatar Najeriya, Kaduna da ke zama cibiyar arewacin Najeriya. Hanyar da ta haɗo waɗannan birane biyu na neman zama kabari salamu alaikum. Duba da yadda masu satar mutane suka sake bulla akan wannan hanya suke kuma cin karansu babu babbaka. Al'amarin da ke ƙara cusa tsoro da firgici a zukatan matafiya. na tuntuɓi mai magana da yawun 'yan sandan Najeriya, mataimakin kwamishinan 'yan sanda Frank Mba, Ko anya sun san abin da ke faruwa akan wannan hanya a halin yanzu a baya-bayan nan? we, we, we are aware of those incidents that occurred along Kaduna Abuja Expressway. Ya ce muna sane da ababen da ke faruwa kan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Muna sane da 'yan ababen marasa daɗi da ke faruwa nan da can. Amma wannan ba wai yana nufin wani sabon abu ne ba. Binci wannan hanya kwarai da gaske. Mu ne 'yan sandan da a baya muka wartaki masu garkuwa da mutane, 'yan bindiga daɗi, 'yan fashi da makami akan wannan hanya. Har yanzu muna da wannan kazar-kazar da ƙarfin iya tabbatar da tsaro akan wannan hanyar, kuma abin da ya faru a baya-bayan nan ba zai sake faruwa ba. amma honorable Muhammad Umar Bago da ke zama ɗan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Niger, ya ce gwamnatinsu ta APC ta gaza. wannan magana gwamnatinmu na apc mun kasa akan magana tsaro shugaban ƙasa jira muhammadu buhari bai samu mutane masu faɗa mashi gaskiya ba ko kuma yana ji yaƙi ya ji ne abin da sa nake magana haka ka duba tsakanin abuja zuwa kaduna yau mako ɗaya ko yaushe sai 'yan ta'adda sun tara hanya sun kama mutane yanzu a ce wai ba za a fito da sojoji da 'yan sanda ba wannan dajin a kai ta ƙasa ga baki ɗaya duk abin da ke da ƙauye da gida da gari da ke wurin duk a kwantar da su a wannan dajin ya za ce ya gagare mu ne in ya gagare mu duk wani kwangila wani aikin da ya kamata ce gwamnatin najeriya ta yi ta fasa ta sa duk kuɗin a cikin tsaro to ko a halin yanzu wani matakin gaggawa ya kamata a ɗauka don dakatar da wannan aika-aika tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro group captain sadiq garba shehu mai ritaya a maganan gaskiya in kana maganan sojoji da 'yan sanda ba mu da isassu in kuma aka ce babu mutane da za su yi aiki to kaga wannan ba wani abu zai ci gaba sai kayi wannan so a mataki na kusa-kusa ina ganin gwamnati ya kamata ta wurin 'yan sanda su ma ba su isa ba sai an yi ɗauka ta musamman sannan bayan haka a saki kuɗi na musamman a najeriya muna da wani matsala kuɗin da aka ce an sa a cikin budget ba wai dole ne shine kuma yake kaiwa an saka mu waɗannan ma'aikata ba shekara da shekaru haka abu ni ban san yadda abu yake faruwa ba amma haka take faruwa duk da na san kuɗin da ake sa a budget kuɗi ne da gwamnati take hasashen za ta samu yana yiwa ta samu yana yiwa ba ta samu ba to amma akwai babbancin gibi gaba ɗaya Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria